duk halin da kake ciki in dai ka yadda ka bar wa Allah to Allah ya isan maka kuma ya tawakkala ala Allah wa hasbu in dai har ka bar wa Allah lamuranka kace ya Allah la haula wa la quwwata illa billah wani cikin magabata yace, in za ka riƙi la haula wa la quwwata illa billah ibn taymiya ma yake cewa ko baka yi addu'a ba ta isan maka addu'a babu ƙarfi babu dabara ya Allah sai ga gare ka duk abin da kake nema a wajen Allah shi kenan ka riga ka gaya wa Allah shi yasa Allah ya ce duk wani al'amari Allah ya mai jaye kansa sai Allah ya ce amma abin mamaki mutane ba su sani ba abu zai dame ka fara tunanin bari a nemi way out a samu solution a samu mafita bari yi dabaru bari shirya kaza kai kana shiryawa inda ka bar wa Allah lamura akwai shirin da Allah ya mawa da ya fi naka Allah ya ce lokacin da Annabi Yusuf ya girma ƙarfi ya zo masa Allah ya ce muka ba shi hikima da ilimi Allah ya ce kuma alƙawarin mu ne dukkan mutum mai kyautatawa Allah ya ce mun haka muke sakanka masa darasin mu anan shine in dai har ka zan muhsini mai kyautata alaƙa tsakaninka da Allah Allah ba zai taɓa tozarta ka ba ka riƙe wannan in dai ka zan mai kyautata alaƙa tsakaninka da ubangiji Allah ba zai taɓa tozarta ka ba Allah rufa mana asiri a lahira